ليوم الفصل don ranar yin hukunci a tsakanin bayi mai gaskiya ya bayyana daga marar gaskiya kuma ɗan aljanna ya bayyana daga ɗan wuta.